shi jamilin ya koma kwamishinan yaɗa labarai ofishin shi ɗante to ba na so ɗante mutumin kirki ne rashin kokari a ce ya kashi a rashin makamar abin jamilu ɗan batta ya fi shi experience da ba za ka ji su musa iya zuwa su wani aruwa ana neman wani gwamnati bi ba akwai matsala ne a wannan rashin kujerar wanda ya san harkar ya goge ya kware ne jamilu ɗan batta ya riga ya yi an gani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 na tudun wada a ƙaramar hukuma ta nasara lokal gamu. Mm. To me ke tafa da Abin da yake tafa da ni barin fara da wani tsokaci da ya fi damun tunani na kamar yadda matasanmu na mazaƙu suke ganin laifin gwamna Abba Kabir Yusuf. Abin da ya jawo wannan musamman tun da zaman doka ake zaman kuma hukunci ake kamar yadda shi shugaban apc abdullahi abbas na ji shi a kafafen yada labarai musamman inda yake da'awar cewar duk wani banki da ya ƙara ba mai girma gwamna abba kabir yusuf kuɗi ko ta ƙofa don a taimaki al'ummar jihar nan in sun zo ya faɗa kowa ya ji shi a duniya cewar ba za su biya ba kuma ya yi magana a kan cewar duk 'yan kwangila ma in sun yi aiki da mutanen kano za su samu ci gaba ba za su biya ba na uku kirari dai irin yadda suka ga dama yadda ya saba. Amma wannan kirarin ku ne kuka fara tun kafin ma ku karɓi gwamnati lokacin da aka ayyana ku a matsayin ku waɗanda kuka ci zaɓe kuka fara wannan kira-kiran kuna rubuta wasiƙu zuwa ma'aikatu da mabankuna da sauransu. To in ka ji ni ban ji ba ni wanda ya fi na shi nake bayani akai, wannan kalmomin su ne suke harzuka mutanen 'yan kwankwasiya suke gani kamar gwamnati bi ake a garin nan mun daɗe dama muna faɗa. to amma mu abinda za mu ce abubuwa guda uku ne zan wa abba shawara na faɗai dai ina gode Allah yanzu gashi ya yi lancin ya ƙaddamar da ba da garatuti saboda fanshan nan da garatutin nan kowa ya ga yadda wani bawan Allah ya ji miliyan biyu da dubu ɗari shida ya yi masa alat ya faɗi har yana ta magagin abba ya ce me ya faru aka ɗauko shi ya faɗa ya ce gidan hayan da yake wulaƙancin da ake mar ya faɗi dalilansa abba ya ce a ƙara mar 2 miliyan ya samu ya ma sai gidan to kaga wannan in ka ɗauke shi baban wani ne kuma ɗan kano ne kuma dukkana abba yake wa aikin nan don haka su ko matansu da suke rainan 'ya'ya a cikin gida Mu ni sai na kai kallo kullum ba mu maza ba aikin ne fa da aka ce sai yanzu ya fara saboda ya ga alama ko kuma ya ga bai nasara a kotu har a mataki na biyu ba duk shine ke waɗannan ayyukan domin ko da a ce a iya samu ƙila daga mar kafa wani bangare to to jika amma hakan ne mu muna ba abinda abin da yake yi shi mutanen Kano suke so shi yasa muke goyon bayan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi shekara takwas bayan ya gama hudun nan irin wannan abubuwan da yake mutanen kano da aikace-aikace shine neman ƙuri'an na 2027 wasu cewa suke fada kun bari gawo ne yanzu kila a samu nikin waɗannan ayyuka da shi abin yake yanzu to yanzu a ƙarshe barin mu yi saƙon da nake so tun daga shugaban matasa hmm. mun yi fito jiya filin tudun wada filin da aka haife ni tudun wada layin maɗaci gidan sarkin babara dan tudun wada ne ni da tudun wada za su yi sallah da addu'o'i a karfe tara na safe an gayyace ni ni ma na fito wajen amma abin da ya faru a wajen cp usaini tunda an ce umarninsa ne tunda muka ga hilos goma sha takwas A kan cewa ba za a yi wannan sallan ba kaga na ɗaya ba wanda aka gani da kokara ko da adda ko da makamanci daga carbuna sai da dumai haka na sa Allah da annabi shi a matsayinsa na yuzuli da abba ya san waye wannan horon da ya taron sa wada zai san waye shugaban matasa na mazaɓar tudun wada to abin da ya sa nake nuna shi jiyan duk da su rundunar 'yan sandan da suka zo wajen sun kawo hujja guda ɗaya wannan hujja ita ce ne amfani da ita da kuma hankali da ilimi da tunani na masa dole da shi da umar lida akan kowa ya bar wajen ba za a yi ba saboda hujja ɗaya da 'yan sanda suka bayar wayar da suka nuna lambar waye kaga abin da suka nuna fes aka yi musu a matsayin manya na tudun wada da dakaci da kuma limamin masallacin tudun wada malam nura amma ka yi masa rabi bibi ka gaya masa abin da ya faru a jiya a filin tudun wada abin da ya faru a jiya taro dai da muka kawo na za mu yi sallah za mu yi addu'o'i don Allah tabbatar mana da abba a jihar Kano to abubuwan da ya bamu haushi DPO ya zo ya samu a gaba ya ce mu tashi muka ce mu ba za mu tashi ba ya ce shi aiki yake na tsaro ba aiki yake na wata jam'iyya ba amma me yasa da ya ce ku tashi ko ce ba za ku tashi ba eh abin da yasa muna gani shekaran jiya an yi a cikin gama an yi a dakata ba a ce a tashi ba sai mu a tudu mana mm. dama abin gasa ne kenan eh muka tambaye shi me hujja sai ya ce mana ai Me garinmu ne ya mai test ya ce mun zo za mu yi zanga-zanga shi isa ya yi turo ma'aikata kuma ya zo da kanshi ya ce da ka zo mai ka gani tabar ma ka gani da dadduba muka shirya muna alwala za mu fara sallah kuka ce wa za a yi ba wacin da magana ake ta tara matasa da ba ku nema haɗin kan ita hukumar ba kafin ku shirya kenan ko yaya yanzu mu da muke Kano muke jihar Kano garin musulunci yanzu za mu yi sallah sai mun gaya hukuma hotun da magana ake ta doka da oda za ku tara matasa a yi addu'ar ya kamata ce kun bincika kila ko kuma kun bibiya. kuma muna so mu ga muna alfahari a karamar hukumar nasarawa kowace mazaɓa wanda ta kai mazaɓan mu tudun zaman lafiya da san duk abin da ake mu doka kuma mun gani tsari da ake na al'ada yadda ake yin sallah ba zuwa ake a nemi famishin ba kowa zuwa yake samu guri inda ya ga ya dace ya yi muka zo tsakiyar cikin garinmu muka tara mutane mun gama mun fara shirya ma za mu fara sallah suka zo bayan sun zo ma dibiyo ya zo yayi waya mun ka ce me ya muka tarar da motoci sun fi goma sha hudu kan mazaɓar tudun wanda aka zo aka ce ba za mu yi sallah amma akwai mamaki ko da gwamnati kuma a ce kila kuna zargin a hukumance an hana ku gudanar da addu'a anya aya a gamsu akwai ansar ta wannan gaba ɗaya kawai na rufe ansar ta ita ce dan Allah dan Annabi Muhammad shi Abba Kabir ya duba girman Allah irin wannan tambayar da aka yi yanzu da kalmomin da yake yawo a cikin garin matsalar guda ɗaya ne amma sai an yi haƙuri sai an daure wannan kwamishinan ɗante kwamishina ne na yada labarai magana ta gaskiya idan abba yana so a tafa daidai da kowace irin al'umma ce za su zo mana akan wannan tsare-tsaren da ake soyayya ba ƙarya ba ce wannan jamilin ambata sa ne na 'yan midiya da gidajen rediyo da yanayin yadda matsaloli suke gidajen rediyon kansu a kan haƙƙin wannan gwamnatin shi Jamilu ya koma kwamishinan yaɗa labarai ofishin shi ɗan te ka nemi ofis da ya dace da shi ko a lokacin da ya yi wa injiniya dr Rabi'u kwankwasa mai allah dadina radiyallahu anhu protocol yamar duk inda ya shigo kaɗan za kawai ya san kowa ya san kwankwasa ya zo. ma'ana zargin da ake na bakwa ɗora ƙwarya a gurbin ta kenan haka ne tun yanzu kun fara kokawa ba kai muke gaya wa muna gaya executive al'umma kake faɗa da kuma mutanen Kano al'umma da duniya gaba ɗaya cewar muna buƙatar shi Jamil batta ya yi an gani yake a ma'aikatar bane ba koya Jamil batta ya yi an gani wallahi in Jamilu ne a kwamishinan nan tunda na gano ofis ɗin shi yake da haƙƙi akan 'yan jaridu da gidajen rediyo da masu magana billahi lazi la ila illa wannan abin da ake gani kamar gwamnati biyu yanzu me alakar wannan korafin naku da kuma gidajen jaridu da kuma gidajen rediyo na jihar Kano da ma harkar yada labarai mu muka sani mu muka san abin da yake faruwa abba kabir yusuf ba lalle ba ne ya sani shi yasa muka ce wa Allah wa girman Allah don san ci gaban tafiyan nan tashi wannan ba magana ba ce ta rediyo ko ta social media kawai roƙo muka yi na alfarma in baka manta ba a baya ma ya yi bayanin kwamishinonin nan duk wanda bai yi ƙoƙarin to ba na so ɗan te mutumin kirki ne rashin ƙoƙari a ce ya kashi a rashin makamar abin jamilu ɗan batta ya fi shi da ba za ka ji su musa iya zuwa su wani aruwa ana neman wai gwamnati bi ba akwai matsala ne a wannan rashin kujerar wanda ya san harkar ya goge ya kware shine jamilu dan batta ya riga ya yi an gani a yanzu ma rol din in baka sani ba akwai abin da ba zai iya yi ba bayi da ikon yi akwai abin da sai mai wannan ofishin to gwanda a ce ɗungurungum shine akwai ofishin wannan abbe wannan final wai maganar an hana ku addu'a kuke yi kuma sai ka kawo maganar a harkar yada labarai me alaka da kuma hana ku addu'a da abin da ya shafi yada labarai a jihar Kano to ai kaga na ɗaya a sasa akwai alhaji na goda akwai sanata bio akwai shi kansa wannan babban alaisa a ah, sori allah ji ganda da diko sunansa ne zan faɗa sai wannan wannan ɗaya sasa muna da sasa a harkar rediyo sun kai uku to amma shi babban wanda yake da ofishi a ofishin gwamna to ba a nan ya kamata ya zauna ba a ofis ɗin kwamishinan yaɗa labarai duk tunda kowa ya bi shi kuma ya yi an gani ana magani don menene mu kuma masara da muka san cewar ka ba ɗaya ɗin gurgun in ka ɗau tafiyar wannan kwamishina information ɗin shi ne, kwamishina ka sa masu kallon a yanzu a duhu Shi ne bai yi wa su jami'an tsaro magana akan cewar za ku yi addu'a ba ka ana koyaya to duk irin wannan maganganun da ake faɗa da wannan da rashin sanin ita kanta siyasa mun gaya ma mu ba mu ni ba magoya bayan 'yan siyasa ba ne ni ɗan siyasa ne a among the politician of Kano state dole sai ka sa ni ni ɗan siyasa ne na faɗa inda wanda isa tanka ni ɗan siyasa ne ba magoyan bayan 'yan siyasa ba ne amma ana ruɗa magoya bayan shine muke ba da wannan shawara shawara ce maka bayan ɗan te ya cika ya riƙe kowane irin kujera a Kano amma ba rol ɗinsa ba ne rol ɗin Jamilu ɗan ne. kuma addu'a da muka je za mu yi da aka hana ba mu gaya ma cewa an bari ba a tashi lafiya lau ba inda kuma mun ce ba ruwanmu nan ba mu yi wa kanmu ba ba mu yi wa iyayenmu mata da ƙananan yara ba ko tiyagas aka zo ana buga ai su ake ji ba kanmu muke ji ba mu mu riga mun tafi Mene ne sakonka na ƙarshe ko sakonku na ƙarshe ga sakonmu na ƙarshe fatan alheri ubangiji Allah ya tabbatar da addu'an nan da kuke Allah ya tabbatar da Abba kabiri su, kuma a madadin su 'yan tudun wada da mazaɓa goma sha ɗaya da muke da su a ƙaramar hukumar nasara a daina ganin laifin abba a yi haƙuri a sake addu'ar nan wannan addu'ar na rantse ma da girman Allah da ita muka dogara kuma abba ne gwamna.